This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko normal ko kuma Niya FM. Haka kuma ana iya jin mu ta ko ina a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfila Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Najeriya ta ce sojojinta sun kaddamar da hare-haren mai da martani akan 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram waɗanda a halin yanzu suke mamaye da garin Bagwa da kuma wani muhimmin sansanin soja a arewa maso gabashin ƙasar. A ranar Asabar da ta shige 'yan kungiyar Boko Haram suka mamaye garin Baga. Gwamnatin Najeriya ta ce tun lokacin ne take bin diddigin 'yan yakin sa kan kuma ta kaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi kan 'yan tawayen. a ranar uku ga wannan wata na janairu aka fitattaki sojojin najeriya daga garin bayan an yi mummunar ba ta kashe. jama'ai sun ce tun lokacin 'yan boko haram sun kona ilahirin garin na baga da ƙauyukan da suke kusa al'amarin da ya tilastawa dubban mutane arcewa zuwa tsibirai a tafkin cari ko kuma maiduguri babban birnin jihar borno an kiyasta cewa farar hula da aka kashe cikin makon jiya sun kai dubu biyu Wannan tarzoma ta ɓarke ne a yayin da 'yan takara suka fara yakin neman zaben shugaban ƙasa da na gwamnoni da kuma wakilan majalisun Najeriya da za a yi a watan Fabrairu idan Allah ya kai mu. Da kakkausan lafazi ake tashe caka shugaba Goodluck Jonathan wanda ake son a sake zabensa a saboda ya kasa murkushe 'yan Boko Haram waɗanda aka ɗorawa laifin kashe dubban mutane cikin shekaru biyar da suka shige. Hukumomin Faransa sun ce an kashe mutane biyu da ake zargi da laifin kai harin Charlie Hebdo kuma an kubatar da waɗanda suka yi aka yi garkuwa da su a lokacin da 'yan sanda suka kai sumame arewacin birnin Paris. Wani sumame na daban da aka kai babban birnin ƙasar ya kashe wani ɗan bindiga da ya garkuwa da mutane da dama a wani shago. To amma 'yan sanda sun ce an kashe mutane hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a lokacin da suka kai su maman. an ji karajin tashin bama-bamai da harbe-harbe a paris da kuma birnin da mantin angol ne da ke arewacin ƙasar a lokacin da 'yan sanda suka kai su mame kusan lokaci guda a jiya juma'a mujallar satirical ta birnin paris ta ba da rahoton cewa wa da ƙani sharif da sa'id kawaci waɗanda ake zargi da laifin kai mummuna hari a wannan mako sun fito daga inda suka ɓuya suka fara harbi a lokacin da 'yan sanda suka kai su mame an kashe su a musayar harbe-harbe da aka yi su da 'yan sanda a musayar harbe-harben da aka abin nan paris jama'an tsaro sun kutsa wani shago a wata unguwa da ake cewa unguwar yahudawa sun kashe ɗan bindigan da ake zaton bakinsu ɗaya da wa da kanan da aka kashe hukumomi sun ce akwai akalla mutane biyar da aka yi garkuwa da su kuma an kashe hudu daga cikinsu to amma ba ba da dalla-dallan bayani ba. A lokacin da yake zantawa da 'yan jarida, shugaban Faransa François Hollande ya godawa wa jami'an tsaro da suka ga bayan 'yan ta'addan ya yi kira ga Faransawa da su lura kuma su haɗa kai, da ya ce su ne muhimman makaman yaƙi da ta'addanci da nuna bambanci da kuma kyamar wani jinsi ko ƙabila ko kuma addini. 'Yan sandan ƙasar Pakistan sun ce an kashe akalla mutane shida kuma wasu da dama sun ji rauni a lokacin da wani mai harin ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa jiya Juma'a da daddare a harabar wani masallacin 'yan shiya a garin Rawalpindi. din gani da ido sun ce mai harin ƙunar baƙin waken ya yi ƙoƙarin shiga masallacin a lokacin da ake yin wani babban taro a cikin masallacin to amma sai ya tada nakiyoyin da ke jikinsa a lokacin da masu gadi suka tare shi Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ya yi Allah wadai da harin kuma ya bayyana aniyar gwamnatin ƙasar na yaƙi da ta'addanci. Nan da nan babu ƙungiyar da ta bugi ƙirji cewa ita ke da alhakin kai harin. Masallacin da aka kai wa harin yana wata unguwar birnin Rawalpindi mai cunkoson mutane ne kusa da birnin Islamabad. An kuma kai harin ne a lokacin da aka ɗauki tsauraran matakan tsaro a duk faɗin ƙasar. bayan harin da aka kai wata makaranta a birnin fashewar a watan jiya inda aka kashe mutane 150 yawancinsu yara. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a dubban mutane suka hallara a birnin Tunis ƙasar Tunisia domin nuna goyon baya ga wasu 'yan jarida guda biyu da suka bace. waɗanda ƙungiyar isis ta yi ikirarin cewa ta yi musu kisan gilla kimamin mutane ɗari uku ne suka yi zanga-zanga a babban birnin ƙasar na tunisia a ranar alhamis ƙungiyar isis ta ƙasar libya ta ce ta kashe 'yan jaridan shafin dandalin yanar gizon 'yan jihadi ya sa hotunan 'yan jaridan sofiyan chaurabi da nadhir tari suna tafiya tare da wani mutum da yake ɗauke da makami da ake zaton ɗan yakin sa kai ne. Hukumomin Tunisia ba su tabbatar da sahihancin wannan ikirarin ba, to amma suna bin dindigin al'amarin kud da kud. A watan Satumba aka yi wa 'yan jaridar gani na ƙarshe a ƙasar Libya. Jiya Juma'a shugaban ƙasar Tunisia, Beji Chad SBC ya gana da iyalan 'yan jaridan, yayin da shi kuma ministan harkokin wajen ƙasar, Monji Hamdi, ya bayyana fata Allah ya sa ikirarin kashe 'yan jaridan ya zama ƙarya. Aƙalla sojojin ƙasar Ukraine guda shida da farar hula da dama ne suka mutu jiya Juma'a kusa da kan iyakar ƙasar da ƙasar Rasha. Fada ya yi kamari kafin taron da aka shirya da manya wato da aka shirya manyan ma'aikatan jakadancin ƙasashen waje za su yi domin ƙoƙarin ceton taron ƙolin samun zaman lafiya a yankin. Jami'an ƙasar Ukraine sun danganta kashe mutanen da lugudan bindigogin Uga da 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha suka yi. Haka kuma gwamnatin Ukraine ta danganta kamarin yakin da samun makaman da Rasha ta kai a wannan makon da suna jigilar kayayyakin agaji na jin kai. Rasha ta dage a kan cewa jirin gwanon kayayyakin agaji na jin wato motocin kayayyakin agaji suna jigilar kayayyakin farar hula ne. A halin da ake ciki kuma hukumomin Ukraine sun ba da sanarwa cewa a ranar Litinin idan Allah ya kai mu za a yi wani taro tsakanin manyan ma'aikatan jakadancin kasashen Jamus da Rasha da Faransa da ita kanta ƙasar Ukraine a wani yunkurin ganin an daddala lokaci da kuma ajandar yiwuwar yin taron koli. Ƙasar Ukraine tana son a yi taron kolin a ranar Alhamis a Astana babban birnin ƙasar Kazakhstan. a zaman wani muhimmin mataki na samun tsagaita buɗe wuta mai ɗaurewa a gabashin Ukraine. To amma ƙasashen Jamus da Faransa suna ta baban anya za a iya yin wannan taro kolin kuwa ba tare da samun ci gaba a shiri ko kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da shugabannin 'yan tawa da wakilan gwamnatin Ukraine suka kula a watan Satumba ba. A ranar Alhamis ministan harkokin wajen Jamus ya bayyana ta baba game da yiwuwar yin taron ƙonan yana mai faɗin cewa shugabannin za su gane a ƙasar kazakhstan idan suka tabbatar an samu ci gaban a zuwa gani. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga shirin a bari ya huce da Ibrahim Alfa zai gabatar. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a ya huce. कहना ही Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saruwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari a huce. To a cikin makon ne muka yi baki na 'yan makaranta ɗalibai daga wasu makarantu guda uku a Najeriya waɗanda suka hada har da Kada Academy a Kaduna da 'yan Dutse a Kano. Yau za mu miƙa wannan fili namu ne ga su waɗannan ɗalibai domin mu ji gaishe-gaishensu zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke Najeriya lokacin da suka ziyarci ɗakin mu na watsa shirye-shirye a nan birnin Washington DC. Oh, ಈ है बरसात पीछे है तूफान मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम Da fatan kowa yana sauraro na suna na Halima Umar Dalhat. Ina daga Dambo. Ina zan ina nan gai da babana da mamana Mr. Mm, and Mrs. Umar Dalhat. da kakana hajiya fatima ismail tana kano da sisters ina aisha anta anti b ina fatan sun yi nuriya lafiya allah ka ba su dogon dogon rayuwa kuma allah ka sa duka ma aljanna allah ka yafe mana amin कुछ रुका रुका सा है सावन का समझो इशारा ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो तुम भी कुछ करो खड़ी हो क्यों तुम तुम Assalamu Sunana Aisha Jalila Shehu Umar Sambo. Da fatan kowa ina gaida ina so na zo daga makarantar dambo international college ina gaida na alhaji shehu umar sambo da mama mamana hajiya zainab shehu umar sambo da kakannina da na da kuma sisters yannena eh, da bushira da ubaida da yalwa safiya da nusaiba da zainab da muhammad da zakiya da na'im na da kowa da kowa da kani na khalifa Allah ya ba da zaman lafiya Allah ka yafe mana Allah ya ba su zaman lafiya koyi larki hai jab wo hasti hai barish hoti hai chalak chalak chum chum koyi ladka hai jab wo gaata hai sawan aata hai ghumar ghumar ghum Assalamu alaikum sunana Zakiya Shehu Sambo daga dambo College. Na gaida babana da yayyena da mamata. Da fatan za a zauna lafiya. Assalamu alaikum sunana Hamisu Jamilu dan kaka from Netherlands School. Aji na biyu ina gaishe da babana da mama ina gaishe da kakaki ina gaishe da momi ina gaishe da hajiya ina gaishe da aki ina gaishe da jamila ina gaishe da jamila कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छलक छलक तुम तुम कोई लड़की है Assalamu alaikum sunana Zakiya Shehu Sambo daga Dambu College. na gaida babana da yayyena da mamata. Da fatan za a zauna lafiya. Assalamu alaikum. na Fatima Jamil ɗan kaka daga 'yan dutse college Kano. Ina gaishe da mama da babana da aunties ina da kakata da kakana. घर आगे है बरसात पीछे है तूफान मौसम बेईमान कहाँ चले हमको कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छलक छलक तुमको असलम सुनाना अमीना Misbahu Bello daga Kar Academy Kaduna. Ina gaishe da kakata Hajiya Amina Sani Aminu da babana Alhaji Misbahu Bello Tracking Bai Da fatan duk suna da lai da lafiya a can inda suke. Assalamu alaikum suna na hawa jami'ar Hamisu ɗan kaka daga yan dutse zuwa and Primary School Kano aji na shida ina gaida babana jami'ar Hamisu ɗan kaka da kakati da kakanni na da kakata Fatima Fatima Ali Mungunu. ऐसे sai में तुम bi कुछ कहो तुम भी कुछ करो खड़ी जैसी चाल हाथी जैसी तुम तो सावन राजा कहाँ से आए तुम घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम तो सावन राजा कहाँ से आए तुम चक धुम धुम चक धुम धुम चक धुम धुम चक धुम धुम gaida yara manyan gobe. Yan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. ba yara Allah na to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe abba yara Allah na yan yara manyan gobe yan yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so dan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai shiga mai amfani kwai shiga gaba mai amfani kwasan ganshi mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda dan yara manyan gobe haba yara Allah na nan dan yara Allah na nan haba yara manyan gobe haka yake alhaji adamu dan maraya plato masu sauraro a nan zamu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan allah ubangiji ya kai mu a madadin su waɗannan ɗalibai da kuma malamansu da jami'an da suka kawo su nan birnin washington dc da wasu sassa na amurka ibrahim alfa ahmed ne ke cewa mu huta lafiya. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले Bello, a ina zan iya samun shirin rediyo ne na matasa. Na matasa kuma, kina nufin shiri mai kayatarwa? A ina ka samo wannan? Jira, saurin me kike. ko da kina nufin rake da 'yan wasan kwaikwayo da mawaka ni da na taso abin da na gani shine iyaye na babu shakka wani shiri ne wannan ina zan ringa jin waɗannan matasa kuma matso kusa ku ji sashen hausa na murya amurka na muku marhaban lalai da sabon shiri mai suna yau Wannan shiri naku ne domin zai baku filin bayyana fahimtar ku game da al'amuran da suka shafe ku ne yau da kullum a fannoni daban-daban kamar siyasa. Yanzu akwai talauci yayi yawa. Idan ka duba 'yan siyasan ya kamata ka duba mutanen. Da ilimi. Idan a ce ko mutane suna cikin jahilci. Da nishaɗi. <laughs> Da kuma uwa uba zamantakewa da harkokin yau Shi wannan shirin mai tsawon mintuna talatin za ku ji shi ne ranakun Litinin zuwa Juma'a kuma za a fara yada shirin sha biyu ga watan na Janairu misalin karfe hudu da rabi na rana agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar. Matasa ku zo mu haɗa kai saboda yau Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. Najeriya ta ce sojojinta sun kaddamar da hare-haren mai da martani akan 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram waɗanda a halin yanzu suke mamaye da garin Baga da kuma wani muhimmin sansanin soja a arewa maso gabashin ƙasar. Hukumomin Faransa sun ce an kashe mutane biyu da ake zargi da laifin kai hari ne Charlie Hebdo kuma an kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su a lokacin da 'yan sanda suka kai su mame a arewacin birnin paris mujallar satirikar ta birnin paris ta ba da rahoton cewa wa da kani sharif da sa'id kuwaci waɗanda ake zargi da laifin kai mummuna hari a wannan makon sun fito inda suka ɓuya suka fara harbi a lokacin da 'yan sanda suka kai su mame an kashe su a masayar harbe-harbe tsakaninsu da 'yan sanda. 'Yan sandan ƙasar Pakistan sun ce an kashe akalla mutane shidda kuma wasu da dama sun ji rauni a lokacin da wani mai harin ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa jiya Juma'a da daddare a haraba wani masallacin 'yan shiya a garin Rawalpindi. Shaidun gani da ido sun ce mai harin ƙunar baƙin waken ya yi ƙoƙarin shiga masallacin ne a lokacin da ake yin wani babban taro. To amma sai ya tada nakiyoyin da ke jikinsa a lokacin da masu gadi suka tsayar da shi. Da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma da lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, nisar fila hashin gumel nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da wadatar zuci. Assalamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.